Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin namu na wannan mako ya mayar da hankali ne kan irin rawar da ilimin nazarin sararin samaniya ke takawa wajen bunƙasa ɓangaren ilimi a duniya. da haka muka leƙa tarayyar najeriya domin jin yadda aikin hukumar kula da binciken sararin samaniya da harbo kumbo wato national space research and development agency ke taka rawa ga bangaren ilimi wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da shugaban hukumar dr halilu ahmad shaba inda ya fara da ƙarin bayani kan mema aikin hukumar su da kuma muhimmancin aikinsu ga ci gaban ilimi yake muna bincike a kan sararin samaniya muna zana kumbu muna kera kumbu kuma mu halba kumbu zuwa can sararin samaniya domin binciken ƙasa-ƙasa mu gane abin da ke faruwa a doron ƙasa domin binciken abin da hadari ko kuma sama, sama ta kunsa a fannin ruwa domin kiyaye rashin ruwa kamar fari sannan kuma domin amfani da wayar kamar salula domin sadarwa da kuma wanda ake yi domin gane hanya idan mutum ya ɓace alin misali a hamada yadda zai gane inda za shi to kaji mahimmancin ma'aikatar mu tasirin ma'aikatar mu ga fannin ilimi shine yau in ka duba da kyau za ka ga cewa yawanci ilimi ya wanzu hatta yanar gizo kana iya samun ilimi wannan abin duk an sadar da shi ne domin akwai kumbo a sararin samaniya hakanan ne kuma muna ƙoƙarin sanar da mutane domin akwai yawancin ayyuka da wannan kumban ke iya taimakawa mutane a inda suke bincike a gurare da yawa kuma mun yi wani abu da muke kira tele education idan ka duba da lokacin da aka yi covid mutane suna iya ayyukansu daga gida suna iya saya da sayarwa domin wannan kumbun na ba su abin da za ake kira data wanda suke amfani da shi akwai kuma yanar gizo to kaga wannan abin duk ya zama a sauƙi sai muka yi tele education yadda yake wani malami na iya zama a wata ƙasa kuma ya koyar da waɗanda suke a najeriya harkar kimiyya da fasaha ta yi matuƙar kawo ci gaba a dukkanin fannoni na rayuwa musamman ma uwa uba harkar ilimi wanda kusan babu abin da ke tafiya sai da shi. Dr. Halilu Ahmad Shaba ya kuma bayyana cewa inda so samu ne shine gudunmawar da suke bukata kamar haka. Ah, na ɗaya dai ah, muna roƙon kuma 'yan jarida ku ba da ku ah, domin sanar da mutane mahimmancin wannan bincike da kuma kumbu domin ai kamar gasa muke da sauran ƙasashe na duniya na tuna lokacin shugaba buhari domin shi ne ciyaman ɗina ni ne kuma sakatarinsa ya kuma yi kokari an samu kuɗi an halba kumbu sannan wannan gwamnatin ma akwai alamar lalle in Allah sa da za mu samu daman wannan halba wannan kumbu amma yawanci abin da ke faruwa shine idan ka duba ka ce za ka duba budget din mun fahimci cewa idan dambu ya yawa ba shi jin mai ɗin muke bukata ba kananan kuɗi ba ne sai ya kasance kamar in ka duba kamar ncc ai tana karɓan kuɗi kamar haraji na amfani da wayan salula to tunda mu ne muke wannan harkan ya kamata a ce muna da ɗan kaso kaɗan da za a ɗan gutsara mana domin mu gudanar da wannan aikin don 'yan najeriya su masu su mora. wakilin namu na abuja ya kuma zanta da wani uba malam ishaq muhammad babika inda ya ce su ma iyaye sun shaida wannan ci gaba a ilimin 'ya'yansu musamman ma a lokacin dokar kulle wato hakikanin gaskiya an samu alfanu an samu ci gaba na abubuwa wanda da ba a san su ba lokacin da aka samu wannan jarabawa na corona hakika an ga muhimmanci na fasahan yaranmu da suke gida wanda ba su samu daman zuwa makarantu ba a hakikanin gaskiya an samu ci gaba ta ɓangaren intanet wanda suna karatu daga gida ƙalubalen da muke da shi a wannan bangaren shine kalubalen yanayin yadda muka samu kanmu a ciki yanayin yadda ƙasa ta samu kanta a ciki yanayin tattalin arziki a misali kamar wannan abubuwa na intanet din dole ne za ka yi amfani da data wanda kuɗi ne haka kuma batun talabijin akwai maganan wuta lantarki to kaga akwai ɗan ƙalubale ta wannan ɓangarorin amma dai alhamdulillahi mun ga alfano kuma mun ga amfani na shi wannan fasaha to su kansu malaman makaranta sun tabbatar da wannan ci gaba kamar yadda wata malama hajiya bilkisu abubakar samba ke cewa lokacin covid uh, wani yanayi ne na canjin rayuwa wanda ya zo ba zata ga ɗumbin mutane da kuma mu kanmu wanda muka ga still idan har aka zauna ba a ci gaba da karatun ba zai iya kawo koma baya ga karatun yara da yawa wanda a dalilin haka makarantu da dama sun yi uh, adoptin na ilanin karatu wa yara wanda kuma a hakan gaskiya ya taimaka sosai wajen kawo ci gaban karatu bai kuma dakatar da karatun ba yara a yanzu ko ba komai sun samu damar da za su je za su duba karatunsu kuma su binciko abubuwa online da daga baki daya an dogara kawai da abin da littafin da aka bayar a makaranta ake amfani da shi to amma yau gaskiya alhamdulillah yara sun fahimta akan cewa a intanet a computer ko wayoyin hannun iyayensu za su iya binciko karatu mai zurfi. Malam Hassan Sardauna kwararren mai sharhi ne kan harkar ilimi da kuma al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ga kuma abin da yake cewa. kimiyya tana ba da gudunmuwa fiye da yadda kake tunani a doron ƙasa wadda hakan ya ba da gudunmuwa mai yawa idan ka duba harkan wannan kimiyyar a sashin ba da ilimi lokacin da aka samu matsala na coronavirus an yi ta ba da ilimi ta hanyar yanan gizo gidajen talabijin gidajen rediyo a yau duniya ma ba za ta ci gaba da ɗorewa ba matukar ba za a samu ingantaccen ilimin kimiyya da fasaha ba wato idan har ƙasa ba ta ma cikin wannan duniyar kimiyyar to za ta koma baya kuma ina tabbatar maka dole ne Najeriya ba za ta zama daban da sauran kasashe na duniya ba sai ta dage ta murza ta zama duk irin abin da za a yi domin samar da ilimin nan an samar na harba irin wannan fasahar ta duniya a sararin samaniya domin ba da ilimi mai sauki da ci gaban al'umma a kowane yanayi da aka tsinci kai wannan shi yasa ma yau duniyar Afirka ta yadda cewar wannan harka harka ce da za a rike ballantana manyan kasashe da suka riga suka san amfanin wannan kimiyyar to a wannan daidai lokacin ne dole mu yarda cewar an yi abin da ya kamata a ƙasar najeriya ba don komai ba domin irin kwalliya ta biya kuɗin sabulu wanda hakan shine aka tsaya a kai kuma na yadda haka a sashin ilimi yana ingantar da kuma nagartar da ƙasa a cikin ɗan takaitaccen lokaci cin nasara ga ilimin sararin samaniya ya haifar da ci gaban fasaha da kimiyya da dama waɗanda suka ba da fa'ida ga al'umma a duniya a fannonin kiwon lafiya magunguna sufuri makamashi muhalli fasahar bayanai da haɓaka masana'antu to sai dai fa shugaban hukumar nasda aliyu ahmad shaba ya ce suna ɗan fama da wasu ƙalubale akwai ƙalubale kala-kala na ɗaya kaga masana a wannan fannin ba su da yawa kuma mutane da suka ma fahimci abubuwan da muke yi ba su da yawa domin akwai abubuwa da yawa da mutane za su amfana daga wannan bincike-bincike da muke yi mu kuma da za mu sanar da su muna da karancin abubuwan da za mu ilmantar da su na biyu ka ga akwai ma karancin kuɗi ka ce kamar ƙasa kamar najeriya haka inda ake tunani ya za a samar da asibiti a samar da ilimi makarantu da sauransu kuma kasancewa halba kumbo zuwa sararin samaniya ba aiki ba ne wanda yake bukatan kuɗi ɗan kaɗan yau idan ka duba kamar yaƙi da aka yi da wannan ciwon nan na covid sai ka duba ka yi misali ka ɗauka kamar a ce babu kafar sadarwa wannan abin ka yi tunanin miliyoyin mutane da wannan abin zai kaji. amma domin akwai kafar sadarwa kuma kuna sanar da mutane ai ka ga an san matakan da za a ɗauka kimiyyar fasaha da ke binciken sararin samaniya ba abu ne da ake yi a kwana ɗaya za ka ga wani lokaci za wasu za su daɗe wannan kafar sadarwa da ake kira intanet ai ya ɗauki lokaci kuma mu a afirka domin karancin kayan aiki da kuma rashin kuɗi muna so yau mu ɗaura a wuta yau mu sauke ba mu iya jurewa lokaci ko kuma shekarun da yake ɗauka a ƙare wannan binciken masana ilimi dai sun ce ana iya amfani da binciken sararin samaniya domin fahimtar da ɗalibai illolin sauyin yanayi da buƙatar kare duniyarmu. mu Mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani makon za a je mu ɗauke da wani sabo. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Muhammad Sani Abubakar daga Abujan Najeriya da ya taimaka kwarai wajen kawo muku wannan shiri. Shamsiyya Haruna ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.